Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take kuma Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata yan uwa kamar yadda kuka ganni na fito haka dai rayuwar take kuma haka duniya take wa'insu sun mutu suna kan wannan mummunar aƙida suna kan wannan fahimta wacce ita ce mafi sharri a ban ƙasa haka kuma wa'yansu sun mutu suna ƙoƙarin ganar da bayi haka mu ma yanzu ga mu mun zo mun ɗora daga inda suka tsaya akwai waɗanda Allah ya jarrabi wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi da su sun ƙulla alaƙa da shaiɗan lallai sai sun raba bayi da Allah lallai sai sun raba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka yi imani da shi suka bi shi suka ɗauki koyarwarsa a matsayin addini waɗannan mutane ga wanda bai san su ba kullum da a wasan Allah suke haka yahudawa suka yi a bayansu ga wanda bai san su ba kullum da a wasan manzan Allah suke haka waɗansu miyagu suka yi ƙarya a baya amma yadda ake cewa satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wata ta'atika bil akhbari Malam lam tuzawwidi yau da gobe ita ce ke baka labarin hakikanin gaskiyar abu muna ganewa yanda suke wawanci ko wawancinsu yake bayyana lokacin da aka taɓa Allah za ka ji ba su damu ba ahli sunna ne suke damuwa lokacin da aka taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi ahli sunna su suke damuwa amma in kana so ka ga damuwarsu taɓa shehu taɓa shehu in dai ka taɓa shehu to a lokacin za su damu za su haukace za su ɗimauce za su yi zagi su yi cin mutunci su fake da wani abu ma su yi ƙoƙarin kafirta ka amma ga mai hankali zai san kawai alaƙa su da manzan Allah a baki ne amma a aikace wa'insu ƙattai suke bi ba manzan Allah ba kamar yadda kuka ga na rubuta wannan topic kuma sanarwa ya gabata abin da sa nake sanarwa in zan yi karatu shine wallahi ba buri na na manna ma bata ba ba buri na ne ma shirri ba ba buri na ne ma kage ba a'a buri na in baka dama ka iya kare kanka akan batan da kake buri na na haska ma ka gane tabbas abin da kake baka da wujja shi yasa nake sanarwa kuma in sa nan ba amma ai waɗansu wawaye ko bokaye sa nan ba suke dan ado kawai ba tare da kuma sun sanar ba amma ni nan in na gama saboda wallahi har ga Allah na yi imani abin da nake faɗi gaskiya ne ba shirri nake ba na yi imani wallahi ba ƙage nake ba na yi imani abin da nake faɗi ko shewun da ya rubuta ko kuma wanda ya yi shifta aka rubuta ya yi imla'i aka rubuta wallahi ko shi ya zo gabana ba zai iya kara abin da ya faɗi ba saboda magana ce ga shari'ar manzan Allah farata ta ciya ga kuma wani tsari na shaiɗanu. da haka tsarin shaiɗanu ba shi da wujja cikin alkur'ani da hadisi sai dai surutu da falsafa da molanka da tatsuniya amma ita shirya ta Allah wacce ya aiko annabi muhammadu a kai dalilai yan uwa nan bayi na allah wayanda suka karkace tsarin allah sun yi wa allah ƙarya cikin wannan salati nasu mafi munin ƙarya wacce ba a taɓa irinta ba a tarihin addinin musulunci ba a taɓa irin ƙaryar da aka yi cikin salatul fati wa Allah ba wallahi ba a taɓa ba ƙaryar da suka yi wa Allah cikin salatul fati duk duniya wallahi ba a taɓa yin irin ta ba wallahi ni dai ban san ta ba ba a taɓa ba kuma zan nuna muku inda suka yi wa Allah ƙarya na farko ƙaryar da suka yi wa Allah shine suka ce wannan salati da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta shi wannan ba ƙaramar ƙarya ba ce ka ce wai salatinka wanda ka ƙirƙiro na bida'a ka ce wai da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta shi sanin an rubuta abu da alƙalamin ƙudurar Allah ka nassanta ba ka gane wannan sai ta hanyar wahayi ba ka gane wannan sai ta hanyar Allah ne ya gaya ma kai da shi Allah ne ya yi magana da kai kamar yadda ya yi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa kaliman. Allah ne ya gaya ma ta hanyar aiko mala'ika wa ma kana li basharin an yi kallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi hima ya sha. amma ka ce an rubuta wannan salati da alƙalamin ƙudurar Allah wala ƙarya kake wa Allah kuma zan nuna muku gurin da suka faɗa haka to wannan ƙarya ce mummuna ƙarya wa Allah ku ƙirƙiri salatunku ku ba shi falala ta ƙarya ku fifita shi akan na wahayi na manzan Allah da ya fito daga baki wanda baya furici bisa san zuciya duk abin da zai furta wahayin Allah ne sannan ku ce wai da alƙalamin ƙudura aka rubuta naku duk cikin wani sanati da aka taɓa yi a duniya ba wanda aka ce da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta shi in ba wannan ba kaga wannan yi wa Allah ƙarya ne ta ya aka yi wa ya sani a gaban wa aka rubuta wa aka ba wa labari wani mala'ika ne ya zo ya faɗi wannan magana ko wani annabi ne tunda dai annabi muhammadu mu bai ba mu labari dangane da salatul fati ba ko da yake sun ce ɓoye waye haka yake cikin jawahir ma'ani ɓoye ya za kuma mu nuna wajen ƙarya ta biyu suka ce wannan salatin mala'ika ne ya zo dai da wannan salatin bayan an ce da alƙalamin ƙudurra Allah aka rubuta sai aka ce mala'ika ne ya zo da ita dan Allah wa ke gane mala'ika dan Allah wa ke gane mala'ika dan Allah in ba annabi ba wa ke gane wannan mala'ika ne ya zo in ba annabi ba ka duba dihiyatul kalbi wanda sahabi ne kyakkyawa mala'ika jibril yakan zo a siffarsa amma sahabbai ba sa iya su tantance wannan mala'ika jibril ne ko kuma dihiyatul kalbi ne saboda me ba kowa ne ke da hurimi ke da iyawa ke da jara'ar ya ce wani annabi ba ne a'a wani mala'ika ba ne in dai ba ta hanyar wahayi ba ka duba ƙissar sahabbai da suka ba da labari hadisin umar ɗan khattab bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ari la yura alayya atharu safari wala ya'rifuhu minna ahadun wala ya'rifuhu ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada kaffayya ala fakhidayhi fa qala ya muhammad fa akhbirni an al islam qala al an tashhada allah ilaha allah wa anna muhammadar rasulullah har izuwa ƙarshe. fa akhbirni an al iman qala al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi fa akhbirni an al ihsani al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sahabbai ba su gane kowaye ba bayan ya tafi sai manzan Allah wanda shi yake gane mala'ika ne ya zo yace ya Umar a tadri man sa'il shin ka san wannan mai tambayan nan saboda ba su gane shi ba wannan fasa sahabbai kenan me suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam kaga ishara ne zuwa ga Allah ne ke yin bayani to wane mala'ika ne manzan Allah ne ke yin bayani cewa wane mala'ika ne suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzan Allah da ake wa wahayi da yake gane wane mala'ika ne ya ce fa hu jibrilu ya ce to lallai shi mala'ika jibrilu ne a takum ya zo muku yu'allimukum amra dinikum don ya sanar da ku ko ya sanar da ku al'amarin addininku to don haka sahabbai suka ce Allah da manzansa ne suka sani ta yaya akai ku kuka san mala'ika ne ya zo ya kasa latin fati sahabbai sun ce Allahu wa rasuluhu a'lam lokacin da mala'ika ya zo to ta yaya aka yi ku kuka gane cewa mala'ika ne in ba yi wa Allah ƙarya ba ka ƙarya ta bi kenan ƙarya ta farko da alƙalamin ƙudura aka rubuta da alƙalamin ƙudura Allah ƙarya ta bi mala'ika ne ya zo da shi ta yaya aka san mala'ika ne ya zo da shi ƙarya ta uku suka ce wai zancen Allah ce salatul fati zancen Allah ne ƙarya kuke wa Allah ba inda Allah ya ce salatul fati zancensa ne babu tsantsatsagwaran ƙarya ce wa Allah ina Allah ya ce mana salatul fati zancen sa ne kai suka sa ma sharaɗi in kai baka yi imani ka ƙudirce ka sa a ranka a zuce zuciyarka cewa zancen Allah bane ne suka ce bakka da wannan ladan da ake faɗi tana da shi Ba ka da shi sharaɗi ne sai ka yadda Dan Allah ta ina ya kamata mu samu zancen Allah ta hanyar manzan Allah ko ta hanyar wani don Allah ta ina ya kamata mu samu zancen Allah Dan Allah a shari'a ta musulunci ta ina ake samun zancen Allah ta hanyar wani ko kuma ta hanyar annabi Muhammadu duk mai hankali duk mai ilimi duk mai imani wanda ya yadda da Allah zai ce ta hanyar annabi muhammad ake samun zancen allah to kaga wanda ya ce ga wani zancen allah an samu ta hanyar wani to wannan a matsayin annabi yake a wajensa kaga ƙarya ta uku kenan ƙarya ta ɗaya suka ce da alkalamin ƙudurar allah aka rubuta shi karya kuke yi ina allah ya ce da alƙalamin ƙudurarsa aka rubuta salatul fati ina manzan allah ya faɗi ya ce salatul fatihi da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta wa'annan al'amuran kuma duk ɗalibin ilimi In inda ba wawa ba ba da ƙiƙi ba wanda baya gane karatu to ya san la tudraku bil ijtihadi wala bil ra'ayi inna ma tudraku bil wahyi li'annahu ghaibun ya san ba a gane wannan abu ta hanyar ijtihadi ko kai istinbati a'a ana gane shi ne ta hanyar wahayi saboda gaibu ne cewa an rubuta salatul fati da alkalamin ƙudurar Allah in ba wahayi ba ba mai gaya ma haka saboda abu ne wanda ya shafi aikin Allah cewa Allah ya yi kaza to in dai ba Allah ne ya ce ma shi ya yi kaza ba ko manzan Allah ya ce ai Allah ya yi kaza to mu ba ma karɓar wani saƙo daga wani kowaye shi bisa wannan saboda shi ba shi da hurumin ya bamu mu labarin aikin da Allah ya yi da shi suka yi magana Allah ɗin taya aka ya sani sai ta hanyar annabi kaga annabin ku kenan shi yake ba ku labari da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta annabin ku kenan amma mu annabi Muhammadu bai ba mu labari ba kuma wannan shi kadai yake da hurumin mu labari shi kadai haƙƙinsa ne wahadahu la sharika lahu ya ce abu kaza shi da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta shi ya ayyana shi ya nassanta shi ya khassase shi ya ce shi ɗin shi aka rubuta da alƙalamin ƙudurar Allah a wannan ƙarya ne wa Allah sannan abu na biyu suka ce mala'ika ne ya zo da shi ta ƙaƙa suka san mala'ika ne ya zo da shi ta yaya shi wanda aka kawo ya gane mala'ika ne ta wace hanya ya gane mala'ika ne e ta wace hanya sahabbai ma gashi mala'ika ya zo sun kasa su gane baina ma na hanu julusun inda rasulullah sallama itala alaina rajulun da aka ce rajulun da ya tafi assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu yan ku yi haƙuri Eh, data ta ce ta ƙare eh, data ta ce ta ƙare eh, ku yi haƙuri shi yasa kuka ga ya ɗauke ma yanzu gashi na sai wata gashi yanzu na sai wata data ta ce ta ƙare amma gashi na sai wata yanzu data ta ce ta ƙare amma yanzu gashi na sai wata Eh, data ta ce ta ƙare amma gashi yanzu na sai wata da allah ku yi mana share eh, ku sharing da allah eh, ku na fahimci saɓon yana zuwa ga wani ɗan uwa ɗan ɗariƙa masu son gaskiya shi yana bibiya duk abin da ake yi yana kallo yana sa idan basira in allah da sai ya bakku tunda ku bata kuka zaɓa a kan shirya eh. Eh, tunda bata kuka zaɓa a kan shirya in allah da sai ya bakku shi yasa aka zabi ta tona muku asiri eh, muna karantawa sukan gane Eh, dama ai burinmu su gane saboda galiban irin waɗanda kuka yaudara da hanyar Allah eh, kuka ƙirƙiro kuka tura na manzan Allah kuka turo na shegunanku ga al'umma eh, yi wa Allah ƙarya cikin salatun fatihi kamar yadda ne bayani yanzu kawai haska wajen zanyi na faɗi na ce ƙarya kuke yi kun ce da alkalamin ƙudurar Allah aka rubuta shi ƙarya kuke yi wa Allah ina ne Allah ko manzan Allah suka ce salatul fati da alkalamin ƙudurar Allah aka rubuta a wani waje ne eh, kun dai yi awa, kuma almusbitu ya zama wa dalili dole ku kawo dalili saboda kun yi da'awa ulhatu burhanakum in kuntum sadiqai ku zo da dalilanku da ku in kun kasance masu gaskiya cewa da alƙalamin kudurar Allah a karmu ta salatul fati duk salatai ba wanda aka taɓa yin wannan karyar wa Allah a cikinsa duk duniyar salatai na farko kenan kuka ce mala'ika ne ya zo da shi ta ya aka kuka san mala'ika ne shi wanda aka kaya ya aka ya gane mala'ika ne ka duba sahabbai mala'ika jibril ya zo sun kasa gane cewa mala'ika ne baina ma na hannu julusun inda rasulullah sallama ittala alaina rajulun a ƙarshe mai manzan Allah ya ce ya umar a tadri mani sa'il shin ka san wannan mai tambayar don ku gane cewa Allah da manzansa ne suke da hurumi su ce ai wannan mala'ika ne ya ce Allahu wa rasuluhu a'alam da yake ta hanyar wahi ake ganewa sai manzo Allah ce fa innahu jibrilu to mala'ika jibrilu ne atakum liyu'allimakum amra dinikum ya zo muku dan ya sanar da ku al'amarin addininku amma su din sun ce Allahu wa rasulu a'lam to taya aka shi wanda aka ka Salatin fati ya gane mala'ika ne wannan sai kun mana bayani karya kuke wa Allah sa'an nan ƙarya ta uku suka ce zancen Allah ce ina Allah ya ce mana zancen Allah ce ina manzan Allah ya ce salatul fati zancen Allah ne ta wace hanya ake karɓo zancen Allah ta hanyar manzan Allah daman ko ta hanyar wani annabin sabo da kuke da shi tun mai hankali mai ilimi mai basira wallahi ya san ta hanyar annabi Muhammadu ake gane zancen Allah ake karɓo zancen Allah ba ta hanyar wani ba in kuma ka ce ga wani shi ma Allah yana magana da shi yakan ba shi saƙo na addini ka yadda da haka to wani annabinka kenan yi eh, annabinka kenan ta ya aka yi aka san zancen Allah ne wannan ƙarya kuke wa Allah salatin fati ƙarya kuke ba zancen Allah ba ce sam sam ba zancen Allah ba ce ƙarya kuke kuka ce wai an rubuta shi da takarda ta haske ko takarda ta haske to wani irin haske kenan sannan yanzu tana ina takardar a wani gidan tarihi aka ajiye takardar da aka rubuta salatul fati ta hasken da Allah ku zo ku karanto mana cikin littafi eh, tun da dai a takarda haske aka zuro to waye zuro waye sakko da shi cikin takarda ta haske wannan duk ƙarya ne wa Allah ƙarya kuke yi kawai ku fito ku ce ƙarya kuke yi wani sabon addini ko karɓa kawai wani annabi kuke da shi yake karɓo ku sako daga Allah na addini ko kuma da yake ba kwa iya tantancewa kuke zuwa kuke yada cikin al'umma gashi zan nuna duk inda kuka faɗi haka sannan na sa number waya haka kawai wallahi ba za mu ba ku ku ha'inci annabi muhammadu ba wallahi ƙarya kuke yi ba za mu wa kowa ba ku batar da al'umma ku karkatar da su manzan allah ya bar su akan hanya farata tacciya sannan ku zo da wata hanya ku yi wa allah ƙarya cikinta saboda ku karkatar da hankalin wawaye sannan mu muku shuru wala ba za mu yi muku shuru ba za mu yi muku shiru ba dole mu tona muku asiri kuma littafin ku ne ba mu muka rubuta ba ballanta na ku ce sharri muka yi muku ku kuka rubuta shi da hannunku ƙur'aninku kenan jawahir ma'ani wallahi Jawahirin ma'ani na rantse da zatin Allah kamar alƙur'ani yake a wajen 'yan ɗariƙa wallahi kamar alƙur'ani yake a wajen 'yan ɗariƙa wallahi kamar alƙur'ani yake ba shakka haka yake a wadansu kamar alkur'ani shi zan nuna gurin da suka faɗi su suka rubuta da kansu eh, da kansu suka rubuta su ne suka rubuta da kansu hmm, da kansu suka rubuta gashi cikin jawahirul ma'ani yanzu gashi nan zan karanta. shi yasa mu za mu yi muku sharri ba ba wai irin boka ba ne mu eh, ba ma halayyar boka eh, ga shi za mu ɗaga mu nuna wajen mu karanto mu ja baki mu fassara in kuma gyaran larabci za ku yi mana sai ku hau eh, jikokin siba wai sai ku hau gashi nan cikin jawahirul ma'ani wannan kamar ƙur'ani yake wallahi a wajensu wallahi summa tallahi kamar ƙur'ani yake a wajen 'yan ɗariƙa wannan jawahirul ma'ani in kuma wani yana musu ya hawo ma tattauna akan haka to gashi cikin juz'i na ɗaya cikin shafi na hamsin da takwas kunga ya ce sun maƙala shehu radiyallahu anhu sannan wai shehu tijjani ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama ya ce wai manzo Allah ya ba shi labari naha cewa ita lam takun minta alifil bakari wai bata kasance daga wallafawar bakari ba has a ƙarshe su ce zancen Allah ne zaka gani ya ce ai salatul fatihi lima ugulika ai ita salatul fatihi din ila akhirihi kenan ba shi bakari ne ya wallafa ta ba ba shi ya wallafa ba e ba shi ya wallafa ta ba wai ga yanda aka ya same ta walakin na sai dai cewa shi bakari din tawajjaha ilallahi muddatan tsawilatan wai ya fuskanci Allah ne lokaci mai tsawo kaji an yamnahu salatan ala nabihi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa kyautar wani salati da zai wa annabi na manzan Allah ɗin shi ya yi masa kaɗan wanda manzan Allah ya koyar da al'umma bai masa ba shi wani yake nema wanda wanda Allah zai ba shi fiya sawabu jami'i salawati wai a cikinsa akwai ladaddaki na dukkanin salatai in ka tattara salatul ibrahimiya bi anwa'ihi gaba ɗaya jumlatan to wannan shi salatin in ka zo ka yi shi duk za ka samu wannan ladaddakin wa sirru jami'i salawati za ka samu sirrika na dukkanin wani salati cikin wannan salatin da yake roƙa Allah bashi. sai da yi wa Allah naci ba, ɗan dagiya ne wa tsala talabuhu muddatan wai neman sa tsawo wani lokaci ya wa Allah naci ya wa Allah dagiya Allah bashi wanda ya fi na annabi Muhammadu sun ma'ajaba da wata huwai sai Allah ya amsa addu'arsa daga baya kenan bayan ya yi nacin da Allah ya amsa addu'arsa yaya akai fa'atawul malaku wai sai mala'ika ya zo masa bi yi salati da wannan salatin mala'ika ya zo masa makatubatan an rubuta ta shi alkur'ani ba a rubuce aka saukar da shi ba shi kuma salatin fati shi kuma a rubuce kaga ta nan wajahin ya fi alkur'ani kenan ta nan wajahin ta wannan wajen ya fi alkur'ani shi alkur'ani sahabbai ne suka ringa rubuta shi ba a rubuce ya sauka ba amma ta nan shi zalatul ce a rubuce shi ya sauka batan eh, an riga an rubuta ta fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske to da Allah waye ya ya aka shi bakari ya gane wannan mala'ika ne da Allah ya aka ku zo ku ba mu labari ya aka ya gane mala'ika ne amma ga sahabbai ga sayyidina Umar wanda yana daga cikin hulafa na annabi Muhammad amma ga shi yana cewa Allahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah ya ce fa innahu jibrilu atakum liyu'allimakum amra dinikum amma shi gashi wannan wai mala'ika ne ya zo ya aka ya gane mala'ika ne da Allah an rubuta salatin cikin takarda ta haske ya akai wace irin takarda ce ina take a gidan tarihi ya kamata wannan takardar ku ajiye ta e ko a maroko ne a ringa wannan sai mu gane cewa ga takardar da Allah ya rubuta e a gidan tarihin maroko e eh, ga takardar da Allah ya rubuta kai tsaya ma ka jima yace sun maƙalar shehu sannan shehun yace wai falan ma ta'ammaltu hadhihi salata yace yayin da na lura da wannan salatin ma wajattu ha sai na same ta ita salatul fati la tazinuha ibadatu jami'il jinni wal insi wal mala'ikati kaji fa ibada na aljanu kakab da mutane da mala'iku ma ba za ta yi daidai da salatul fati ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaji fa ta zo mu ji ta ta zo mu ji ta kaji fa to a gaba ma zai ce ai haka ta zo daga Allah a dai shafin saboda an tambayi shehu tijjani dangane da salatul fati ana ganin kamar tana da tawaya babu assalamu a ciki sai ya ce wa altuhu radiyallahu anhu shehu Aliyu harazim ya ce na tambaye shi an salatul fati ilima gulika لأنها خالية عن السلام لأمر أوجبه فأجاب رضي الله عنه بقوله يتي أما وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما أغلق إلى إلى آخره فإنها وردت من الغيب للي إتا تازوني دقا الله على هذه الكيفية أكم ونن كيفية كاقا دقا الله تغنغرو daga Allah take amma ba ta hanyar annabi Muhammadu ba wani saƙo ne na ibada Eh, yake gangarowa daga Allah amma ba ta hanyar annabi Muhammadu ba fa inna hawara da timinal ghaibi ala adhihil kaifiyati dan ka gane irin kallon wahayi ake mata irin kallon annabta ake mata sai aka ce wa ma wara da minal ghaibi da abin da ya zo daga Allah kamaluhu sabitu cikarsa tabbatacce ne kada ka yi tunanin babu assalamu a ciki kharijun anil qawa'idil ma'alumati ya fita mai fita ne daga dukkanin wa'insu ka'idodi da ka sani shi ba a auna shi da ka'ida shi yasa in ka ji wani yana ci a salatul fati saboda an ce haƙƙa kadari ne tafi kowanne jahili ne a ɗariƙa da ƙiƙi ne babu wannan karatun saboda ita salatul fati daga Allah ta zo a wannan kaifiyar da ka gani kuma wa ma da min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun عن القواعد المعلومة ليست من تأليف مؤلف ba ta daga wallafa wani mawallafi kowaye shi kaga laisat laisa yana daga cikin hurufin nafi laisa an gane kuma yana daga cikin akhawatu kana yana daga cikin akhawatu kana kaga wannan wa'annan afa'al ne da haka kana ji afuwan wani ne yake kirana to kaga laisa yana daga cikin abubuwa waɗanda suke na korewa eh, a datu na fahimci to da haka ga mu'allifin wannan nakira ne bitankiri kuma a ƙa'ida cewa kiratu fi siyaƙin nafi tufidul umum ko ta da haka to sai da ali ya shiga nan kowa ya shiga laisat Minta, Alifin, mu'allifin ba ta daga wallafawa kowaye ya ce wa ra'a hadha anna kaifiyatin waradat anhu sallallahu fi salatil khaliyati min salami to tsaya ka za su kwatanta ta da annabta da kaifiyar annabta suka ce ai akwai waɗansu kaifiyoyi da suka zo daga manzan Allah a babu assalamu a ciki wahiya kaifiyatun nabawiyatun ai kaifiyoyi ne na annabta muta Abadun biha haka ake bautar Allah da su ita ma salatul fati kaifiya ce ta annabta kakkace babu assalamu a ciki haka ake bautar Allah da ita dan haka falalti fata babu waiwayawa ba a waiwaye lima ya ƙoli hulfuka wa salamu. ga abin da malaman fiƙi suke faɗi eh, kaga nan wani sabon annabi ne aka bashi salatul fati kaga anan aka ce mala'ika ne ya zo da ita an rubuta ta cikin takarda ta haske a can gaba za su faɗi da alƙalamin ƙudurar Allah aka rubuta ta da Allah ina yaya aka yi wannan ya gane mala'ika ne da Allah ku zo ku ba mu labari ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wallahi ba za mu bakku ku halakar da al'umman manzan Allah ba wallahi ba za mu bakku ku ha'inci manzan Allah ba wallahi ku batan masa da al'umma wallahi sai mun tona muku asiri miyagu barayin aƙida 'yan fashin imani yanzu zan nuna ma inda za su yi fashin imanin wawa su ce sai ya yi imani ita salatul fati ɗin zancen Allah ne kaga wannan addu'ratul kharida kenan juz'i na biyu ka gan shi aljizu ustani kaga addu'ratul kharida to mu je can shafi na ɗari biyu a nan ne za su ce in ba ka yi imani cewa zancen Allah ba ce ma to kai bakka da lada ma fa za su yi ma fashin imani a nan gashi kaga sun koro ta ko wannan duk zancen Allah ce allah salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ogulika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadarihi wa miqdarihi al-azim wannan yanzu zancen Allah na karanta eh, wannan yanzu zancan Allah ne eh, zancan Allah ne wannan yanzu ka ji fazancen Allah na karanta yanzu amma ba ta hanyar annabi Muhammadu ba ta hanyar wani annabin cikin tijjaniya eh, ta nan aka gane zancen Allah ne to tsaya ka ji bayan ya kawo ya faɗi abin da ya faɗi sai ce sun maƙala shehu radiyallahu anhu wai shehu ya ce wala ya hasulu hadal fadlil mazkuru wai wannan falalan na ƙarya da aka faɗi na salatul fati inda aka ringa wa Allah ƙarya baya samuwa wannan falalan nan illa bi izinin minni kaji wai sai da izini daga shehu tijjani eh, sai da izini daga shehu tijjani falala Allah ce amma kofar <laughs> shehu tijjani ce to waye ya sa shi sai an masa izini tunda dai falala Allah ne ke bayarwa ko zalika fadlullahi yu'tihi man yasha to waye ya sa shi a tsakiya cewa ba za a bada ita ba sai yayi izini kaga wannan ma ba a riska sai ta hanyar wahayi manzan Allah ne zai faɗi ya ce to sharaɗin kaza na Allah baya samuwa sai kaza nan ma muna da tambaya da Allah illa bi izinin minni wannan ƙarya ne wa Allah shi ma dama falalar ƙarya ce ta buge ce wala ya hasulu hadal fadlul mazkuru wai wannan falalar abin ambatu wanda aka ambata baya samuwa illa bi izinin minni face daga izini face da izini daga guri na mushafa'atan au aubi wasitati kai tsaye ka karba yi ma izinin ko kuma da wasita ba wai ka ganta a makotanku ana wazifa ka ɗauka kai ba fa aikin banza kake da haka sai an ma izini ko muƙaddami ya ma izini ko shi ya ma izini shine mushafa'atan aw bi wasitatin to zai yi fashin imani sai ce ma a sharti li'tiqadi tare da sharaɗin imani sai ka yi imani ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wai sai kudirin imanin wanda ke salati da ita wa annabi kaga sun nan sai ka yi imani lokacin da kake yi wa annabi salati da ita sai ka yi imani annaha cewa ita ai alfaridatu eh, sunanta kenan alfarida wahiya ita ce salatul fatihi bima ugulika sai ka yi imani ila akhirihi fi sa'ifatin nur al azali kaji ko sai ka yi imani cewa ita ɗin cikin takarda ta haske ne na Allah al'azali eh na tun azal takarda Allah ce unzilat an saukar da ita ne maktubatan a rubuce ta inda ta fi alkur'ani kenan unzilat saukar da ita aka yi maktubatan a rubuce eh, takaddar Allah ce aka saukar da shi wannan salatin a rubuce bi aqlami qudratin ilahiyatin da alkalma na ƙudurar Allah aka rubuta ta haka aka saukar da ita a rubuce da alkalima na kudurar Allah ko guda nawa ne shehu jaridi ya sani aka ce walaisat minta Alifi zaidin ba fa zaidu ne ya yi ta ba wala amrun ba amuri ne ya yi ta ba ana so a nuna ma laisat minta Alifi muallifin din kenan ba wani mutum ne fa ita ya yi ta ba fa cikin takarda ta haske na Allah aka saukar da ita a rubuce da alƙalamin ƙudurar Allah ba wani mutum ne ya yi ta ba shine laisat minta alifi zaidin wala amurun to za su fito ga daga su gaya ma inda aka samo ta bal bari dai ita dai ka ji inda take hiya min kalamihi subhanahu wata'ala wai daga zancen Allah take ina ne Allah ya ce salatul fati zancen sa ne a wani waje a wace aya a wani hadisin manzo Allah ya ba mu labari ta ya aka aka gane zancen Allah ne kuma baka isa ka gane abu kaza zancen Allah bane wallahi sai ta hanyar wahayi la yudraku bil ijtihad wala bil ra'yi inma yudraku bil wahyi li annahu ghaibun bal hiya min kalami subhanahu wa ta'ala wai dai zancen Allah ce kurun us kai tsaya ma ka jima suka ce in baka yadda zancen Allah bane wahala banza kake yi mallami a taqid annaha min kalamillah duk wanda kaga man tana daga cikin alfazul umum sharaɗi ne kaga man sharaɗi ne fa man lam ya'taqid annaha min kalamillahi duk wanda kowane ne shi bai yi imani cewa zancen Allah ba ce to la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiya fa ladan da ake faɗi fa shi ba shi da shi ladan nan da ake ambato ba ka da shi bai inganta gare ka ba saboda ba ka zo da sharaɗin samun sa ba bai cika shuruɗu siha ba lam ya sihu la ya sihu la ya sihu lawu mazkuru fiha yace ya'ani yana nufin salatul fati lima ugulika yanzu dan girman zatin Allah dan Allah ina Allah ya bamu wannan labarin dan Allah wallahi duk ƙarya aka yi wa Allah nan wallahi kuma ba za ka yadda da wannan ba sai ka kafirce wa Allah ka kafirce wa annabi Muhammadu ba ka yadda da shi ba ka yadda akan samu zancen Allah ta hanyar wani akan samu wata ibada ta hanyar wani ka kwashe kayanka daga gaban annabi Muhammadu sai ka yadda da ita shi yasa na sha faɗi duk mai imani baya yin ta wallahi duk mai imani baya yin ta in ni ka yadda annabi muhammad ya cika saƙo ya gama an gama samun wani saƙo daga allah to ba za ka yi ta ba sai dai kuma in ba ka yi imani da ya cika ba har yanzu allah yana ba da saƙon ibada akan yi to ka ga nan ka karyata annabi cikin hadisai masu yawa shi ya ce ma baƙi shai'un illa buyi na lakun ba abin da ya saura face an muku bayani ka ce ƙarya yake yi bai yi bayanin komai ba ga shi wani can ta waccan bangaren yana bayanin salatin fati wannan shine magana gaskiya yan uwa yasa zan sa nan waya duk ƙarya aka yi wa Allah na duk ƙarya suke yi in kun wani zai zo ya gamsar da mu cewa ba ƙarya aka yi wa Allah ba bismillah ga fili ga mai doki ka zo ka gamsar da mu cewa ba karya aka yi wa Allah ba sai mu gane in ka ka mana dalili mu ma kila mu ringa yi da cewa dai mun san duk dalilin da za ka kawo wallahi baka isa ka kawo dalilin da zai kora abin da manzan Allah ya faɗi ba ƙarya kake yi tun da ya ce ya cika wallahi ya cika ba abin da ya saura kuma mu bai gaya mana wannan wa'annan shirman da na karanto ba manzan Allah bai faɗi ba kuma littafin nan da ka gani da na karanto wannan abin kamar qur'ani yake wallahi a wajen su wallahi kamar qur'ani yake jawahirul ma'ani ba wallahi kamar alqur'ani yake Allah isa mu dace ga wani nan yana kira tsaya mu ɗau kira Allah ya shirye ku assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana abdulsalam daga nan kano to abdulsalam daga nan kano muna jinka wallahi malam lawi ubangiji Allah taka maka da alkhairi karatu ya fito dalla dalla kuma Allah ya saka ma wallahi wani aboki na na ce dan Allah dan annabi saurara ya ce min wallahi yana saurare kuma yana ganewa domin dan ɗarika ne cikakke eh amma dan uwa ana cewa dan eh ana cewa dan Allah ne kaɗai dan uwa wannan gaskiya ne afuwa na yi kuskure afuwa eh to Allah ya saka ma da alkhairi kai daidai amma mun nayi kuskure wallahi afuwa eh a eh. sanar da shi ana yi sannan ya ringa to masha Allah dan bibiya ka san yawanci a ya ce zai dinga bibiya ka san yawanci duk ƙarya ake musu ƙarya suke musu ai wannan wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne to Allah ya saka Allah ya saka alheri karatu ya fito Allah biya amin amin assalamu alaikum Allah ya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam shi malam usman da waya biyu yake ji na muna jin ka malam usman likitan mahaukata kana musu magani suna zagin ka Allah ya saka da alkhairi amin amin Allah ya shirye su inda za su ringa masu sauraro ne su ta zagi na fata na dai su gane ni wallahi malam wannan karatun yadda ka buɗe tafi ka sa ya san ka dinga nuna kalma da kalma kana fasarawa sahihiyar fasara wallahi malam dinga bai hankali daga cikin su to dole ya fahimci cewa fa akwai wani abu da ake boye musu inda ba su karanta ba malaman su ba su karanta musu bai zai shi nan a bayyana ana karanta musu wallahi kuwa domin a bayanin da kai yanzu malam kenan ba ya tabbata wahayi aka Muhammadu al-Bakari fata salatul fati ah, kuma sauko da ita akai a rubuce Hmm, kuma ya karbi sakon kuma ya isar da sakon <laughs> eh, to kaga sabon annabi ke kaga ba ba shi ta aiki ce abin da yana kenan sabon annabi ne hmm. eh. gashi har an faɗa ma an ce in baka yi da cewa zancen Allah bane ba ka samu ladan ta wallahi haka suka ce akwai matsala Allah ubangiji ya shirye su Allah ya sa su daga cikin su ko kuma Allah ƙara zafa muku biwa Allah ƙara muku albarka amin Allah ya sa su gane amin amin amin malam Usman kaga ahalus sunna kenan ya karantar da kai ya ma addu'ar eh, fatan fatanmu wallahi mu ku gane eh, fatanmu ku gane ga wani dan uwa ya yi kira ina duk ƙarya ku kai wa Allah ciki duk ƙarya ku kai wa Allah in ko ba ƙarya ba ne ku zo ku yi mana bayani assalamu alaikum wa alaikum salam na'am akarwakallahu kana magana da muhammad daga saudiya riyad to malam muhammad daga saudiya riyad muna jin ka malam muhammad baka da alkhairi a kira makallahu Allah ya kara lafiya da imani da yi da ikilasi amin Allah ya mana duka hakku gaba daya amin Allah ya sa da su baki daya amin Allah ya sa su gane Zakar makallawa ai idan ka ji mutum ya zo ya ce dan Allah dan annabi saboda ko da ne za ka gani wani ya yi su baki saboda hmm. sun dasa wa mutane ya ce dan Allah kuma dan annabi to shi yasa muke ba da haƙuri wani lokacin kamar su baki ne Allah kai ake roƙo annabi kuma a yi masa salati da kuma eh, eh, yadda ya dace faɗa sunna. to na biyu wannan kuma magana da ka yi na wannan karatu da kake cewa wai kamar eh, littafin su kamar alkur'ani yake hmm. ai mala idan da ka duba karatun baya abin da suka faɗa ba cewa suke ta adilu to ko da ma a daidai din ne a ce ma an daidaita shi daidai ai kowa ya gara karatu da kuka dinga yi wallahi wallahi wannan shi ya babu musu alkur'anin da Allah ya saukar da kanshi to ka san abin da ya sa ma ni nake cewa kamar alkur'ani yake a wajen su ma ba ma wannan ma ni na eh, ni nake hange ba wato kaga abin da nake hange malam muhammad shi wannan littafin yanzu babu kuskure fa a cikinsa duk abin da shehu tijjani ya faɗi haka yake kamar yadda shi ah, alkur'ani babu kuskure a ciki to shi ma babu kuskure a cikinsa yasa kamar alkur'ani haka yake shi yadda ka ga alkur'ani haka yake a wajensu in kuma akwai inda gaskiya ne dan ba za ka taba ji ma sun ce wai Allah ya gafarta wa shehu tijjani ba ko shehu inyasi Allah ya gafarta masa ai Allah ya gafarta ba ni ban taba ji ma wani ya ce Allah ya gafarta mushi ba su da za su sa wa'ansu a cikin aljanna kuma zancen roƙa musu gafara ake <laughs> ai su sun tsira <laughs> eh, su da za su tsiratar da wa'ansu hawansu za su tsirata su ai sun tsira a wajensu Allah ya sa mu dace to kaga yanzu yayi kirarin yayi kirarin annabta kenan fa wallahi tallahi azahiri ka kirarin annabta ce duk wanda ya haka ya zazzala wajen Allah sai dai mu fatan mu dai Allah ya ci gaba da kare mu Allah ya sa gane mu masu ganewa ne ko ba masu ganewa bane Allah ya san yadda zai yi da su Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kare lafiya assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum malam sabi'u ka yi kira na gabe wannan ba eh, akwai wanda yake ta kira fa ina jin kuɗin ɗariƙa ne tsami kiransa ina ganin su suna ta zage-zage a kwamen ka gama zagin ka ni ban zagi kowa ba amma dai na tona asiri littafi na ɗauka na na karanto abin da aka rubuta an ce Dan saƙo ai baya laifi shewunka ne ya ce ni kuma na karanta ma nan kamata yi ma ni ka gode mu tunda shewunan naku sun rubuta ne saboda a ringa karanta Allah ni kamata ya ma ku yi min addu'a ba wai ku zo nan kuna zagi na ba ina kallon ku ganin wani ma yana cewa wai Allah ya tsine wa wanga mutum abin da zaka iya yi kenan eh, Allah ya tsine wa wanga mutum abin da zaka iya yi kenan eh, ba za ka iya yin saɓaninsa ba Allah ya tsine wa wanga mutum amma dai da wujja Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ku wala fatan mu kenan wala ku gane wala fatan mu kenan Allah ya tsine min da na ne da na bayyana gaskiya sai dai Allah ya min albarka ai Allah ya sa ni cikin rahamarsa ai amma Allah ya tsine min da na yi me da na yi me laifi na? Assalamu alaikum. Wa Alaikum salam da muke magana. Allah kana shiri ne. Eh ina shiri ne to kai baka san ina shiri ba tsa'in wannan ɗinka. Assalamu alaikum. Assalamu Wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana. Kana magana da Sabi Aljigan Malam. To barka zuwa Malam Sabi. alhamdulillah malam barka da kokari Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin kai ma Allah ya saka muku da alkhairi malam sabi Allahumma malam wannan kokarin da kuke na wayar da kala umma daga kauce wannan mummunar akida ta tijaniya, Allah madaukaki ya saka muku da alkhairi amin amin amin amin Allah ya sa su gane ku wato malam akwai dan uwana da muke uwa ɗaya uba ɗaya shi dan tijaniya ne na'am ya yi ta kira na kan in zo in kaɓi tijjaniya naki ba da wata hanya da ake wadda bai kan na zo in shiga na shiga tijjaniya ba na amince ba hmm. to daga baya sai ne masa tambaya a akan salatul fatihi eh. na ce masa me yasa suke yin salatul fatihi suka bar wanda manzon Allah ya koyar hmm. sai ya ce mini ai sai ya yi ta na ce masa ina sayyidi alayhi salatu lufati na ce in ce a ita wannan din an ce mala'ika ne ya kawo ta hmm. kuma magana ce ta Allah da zuwa ga wanda aka ba ita gaskiya ne haka to kuma shi sayyidi abi ai salatin manzon Allah da ya koyar shi suke yi na ce masa ya kawo mini hadisi ingantacce da sayyidi alayhi wannan salatin to a takaice malam har bai kamun ba kaga akwai wata wacce suke kawa Allahumma dahiyal samukati wa jabbaral qulubi ala fitratiha har izuwa ƙarshe na farko wannan gurin ingancin ta ma zuwa ga sunna ana ji akwai sarƙaƙiya eh, mashkukun fihi na farko ma kenan sannan ma mu kaddara shi ne daman salatin fati ne wannan to in mun yarda na shehu na alin ne shine salatin fati to nan shehu da ya ce manzon Allah ya gaya masa cewa salatin fati ba wani ne ya wallafa ta ba ba wanda ya wallafa ta mala'ika ne zo da ita a rubuce a cikin takarda ta haske ƙarya ne kenan nan ko a'a ƙarya ne nan shehu ya cikin jawairul ma'ani kenan sai na ali ne yayi ta ko ya kamata ku ringa magana cikin hankali in ku gidadawa ne jama'a suna hankali assalamu alaikum alaikum salam na'am dan uwa da wa muke magana kana magana da Salisu Ibrahim to Salisu Ibrahim dan dariƙa ne kai Subhanallah. subhanallahi ana ahlus sunnah wal jama'a to Allah ya taimake ka dan uwa Masha Allah, Allah ƙara taimakon mu. Amin, amin, amin. To da farko dai yana fatan alkhairi zuwa gare ka da sauran malamai na suna manya-manya da ɗalibai-ɗalibai. Hmm. Da kuma mu almajirai. Gaskiya wannan faɗakarwa da kuke yi Allah sa mutane suna ganewa. Ko dai in ce ana ganewa. Allah sa a ci gabar ganewa. Ana ganewa gaskiya ne. gaskiya ne ana ganewa sosai sosai mu dai abinda muke fata da sauran manyan malamanmu da ɗalibai kamar ku da irin manyan malamai ya kamata a ce ana fahimtar juna da sauransu irin abubuwa a daina samun barkawa da ba ita wuce a tsakanin na'am amma sai dai za ka ɗan sauka daga kan topic ɗan uwa afuwan da Allah to gaskiya ne ba laifi to Allah ya shirye mu gaba ba laifi ni amma ya sako na kenan to Allah ya saka da alkhairi mun gode assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan dan uwan da kai kira kana jin wani a kusa da kai da Allah eh, da ka kashe na kusa da kai wanda kake ji kake sauraro ka kashe eh, ka kashe da Allah assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am da wa muke magana to shek alkanawi ne maka fata alkhairi kwarai da gaske Allah ya saka maka da alkhairi amin da wa muke magana dan uwa to kai tsaye dai ni kana tare da Usman Umar daga nan jihar Kano to malam usman umar ka dan dariƙa ne to <laughs> alhamdulillah ni ba dan dariƙa ba ne na fita daga dariƙa da dadewa na dai taɓa yin zama na dai taɓa nan dariƙa to Allah ya taimake ka na muna jin ka muna roƙon Allah ya ƙara nisanta mu da wannan dariƙas amin amin Allah ya mana haka To alhamdulillah wallahi a sanawi abin da yake faruwa shi ne duk lokacin da zan kira waya sai in dinga damuwa ba ni ya kamata in kira ba mutanen nan da ake tuguma su akan abubuwan su su ya kamata a ce suna kira Ba ma abin mamaki ni ina da wasu mutane musamman ma a nan karamar hukumata da nake zaune hmm. sai in dinga ganin su a shafukan su ma suna iya ɗauko maganganun maganganun ku da naka da irin na su shak a ah, mallam suna iya musu raddi mana a cikin ɗan kilif ɗin nasu da suke yi hmm. ba za su iya zuwa su hawo lokacin da kuke shirin ba su kalubalance ku domin waɗanda suke bibiyar su a kauce su sauƙaƙa musu kullum suna da zuwa a can gefe suna matse suna nuna muku ku kuma ki annabi ne ku kaza ne kuna karanta musu littattafan su kuma suna cewa ba daidai ake ba amma ba sa iya zuwa su kalubalance ku lokacin da kuke domin su yanzu malam alkarami inda na san tabbas akwai abin da zan iya tukuma ka kai in kunya ta kai wallahi zan zo in kunya ta in ni in ni ina adawa da abin da kake gaskiya ne kuma wannan shine daidai ka ka taimaki waɗanda suke sauraro na Don na tabbata akwai 'yan ɗariƙa na gansa suna ta tsine min a comment to kaga wannan ke nuna cewa waɗanda suke zuwa gefe su yi surutu da sunan raddi su sun yi imani karya suke faɗi babu dalili don in kana da dalili ko a coci ne za ka iya shiga don ka kara abin da kake yi amma kaga ai ba sa zuwa nan wannan ne ke nuna cewa su karan kansu sun san karya suke gaya musu kuma in kana da hankali mutumin da ake tuhumarsa ba zai zo inda ake tuhumarsa bai kare sai ya je gefe in kana da hankali kasan aikar ai ƙarya yake ba zai iya karewa ba ni kiran da nake wa irin wayannan su ji tsoron Allah su yi kokari su fito su bayyana gaskiyar al'amari idan ya tabbata abin da kuke tuhumar su akai in ya tabbata suna da abin da su kare kansu su kare kansu in ba su da shi kuma to kowa ya riga ya tabbata ƙarya suke kenan rashin zuwan nasu ma ya tabbata cewa ƙarya suke tunda akwai dama mu gashi muna iya shiga mu ga shi ba abun ma ba mu ya dama sosai ba tunda mu already mun riga mun san illa abun mun bar shi su din da ake kokarin janye musu jama'a ya kamata su su kare sun san nan shine a'ala wanda ya fi dacewa su su magana a ji su amma ba za su zo ba Allah ya sa mu Allah ga amin amin jazakumullahu khairan afwan to akwai wanda suke ta kira akwai wanda suke ta kira akwai wanda suke ta kira kawai da suke ta kira amma dai na san da wuya 'yan ɗariƙa su bugu ai 'yan ɗariƙa kana ji wato in ka fahimce su shi ne duk inda suka ga karatun da babu mashiga to za su uwa ma ba su ji ba sai na gama suke ji wa'anda kace suna zuwa su yi surutu eh, sai na gama suke zuwa su yi surutu wato nan ba sa ji kenan kuma karatun da aka fitar da sanarwa kuma suna bibiyar wannan fejin duk inda aka yi posting don ba na duba kwamen ne amma na san suna zage-zage ai suna nan suna yi karatun ma in ina yi suna zuwa zage-zage to kai da kake iya zuwa kai zagi har ka san an sanar ai shewun kai kamata ka buga waya ka ce ga alkanawin nan munkirin nan alkanawin nan gashi can ya fito in karin shehu da Allah ku zo ku kunyata shi a idan duniya ku zo ku jahiltar da shi a gabansa in kun haifi kun isa ku zo ku ƙure shi a gaban mutane su gane ƙarya yake karantuwa ma sai na gama ka je kana haushin kare su kuma waɗanda suka tabbata cewa na fi ƙarfinsu su cewa ma suke ma ba su sanni ba cewa suke ma ba su sanni ba amma kuma in kana bibiyarsu idansu da yanayinsu yana nunawa na suke ji wallahi Allah Allah suke su tsaya a kama wata gaba inda a ce zan ɗan ba da ƙafa ƙila ko wajen karantowar in ɗan yi kuskure na wasali to kaga sa'abar sadaukin nan jahilan prop su wannan mai karayyan haƙorin nan yanzu nan za ka ga sun kafe ni su nemi raddi su dai wa'annan jahilan furof ɗin yanzu nan za ga sun kafe ni su nemi raddi amma tun da ba a samun wannan kuma ba za a iya kara abin da nake faɗi ba to za a yi wama ba a ji in ya haɗu da wawaye sai ce ai bai ma san alkalawun ba in kana da hankali wa'annan ya kamata ka bar rake su in dai kana da hankali ka san abin da kake kana da tunani wallahi ko shek sharif sale ya san alkalam wallahi ko prof ya san alkalam kamar yadda kuma jahilan nan malaman wallahi sun san ku suna kallon ku sai dai suna kallon ka sun san mahaukaci ne kai ba sa tsayawa su kalla sai su gaba saboda sun san mahaukaci ne hauka za ka yi amma su ce ba su san ka ba a'a ba zai yiwu ba sai dai sun san ka a matsayin mahaukaci sun san ka a matsayin wawa sun san ka a matsayin jahili sun san ka a matsayin daƙiƙi masu karyan haƙorin nan da irin jahilan furuf su abin sadauki da sauransu ne sun san ku a matsayin wawaye jahilai karnukan ɗarika shi yasa ba su da lokacin sauraron ku amma dai sun san ku haka furuf ni ma wallahi ya san ni wallahi haidan dai ni ba irin wai wani abu bane da zan zo ina faɗi a duniya wallahi na taɓa yi prof waya wallahi mun yi waya da prof na rantse da Allah kuma ya san da ni ya waya na gaya masa ni ne wallahi har na ji ya yi ishara ma da wayar dan ni ba irin wai abin nan ne da nake wai a'a na yi waya da prof in zo ina posting ina wannan ba ba ni da wannan lokacin dalilin da na yi masa waya ni na isar da saƙo ni da shi to da haka no need shine ma naji yana ishara ma ga wannan abu wallahi naji shi yana ishara da wayar da muka wallahi amma ni ba wannan ne ni ya dame ni ba in na kasha shi kuma na so in yi zan iya na kasha shi kuma Allah ya sa mu dace shi yasa wallahi suna ji kuma suna kallo kuma sun sani kawai dai a'a babu makama ne eh, idan kaga an an nuna in kaga sun nuna sun ji ka to ka dan yi kuskure ta nan ne to za su nuna ai sun ji sun ma san ka in kuma ka gagare su sai su ba su ji ka ba ba su san ka ba kaga wawa sai ya dauka haka ne mai hankali sai ya dauka ƙarya suke yi ƙarfin su aka fi ba su da ilimin kare batan da ke cikin littattafan mai hankali sai ya gane haka kenan ga wani nan yana kira to dan ya haƙuri dan uwa na kuma ɗauke ka na saukar da wani saboda shi wancan wanda na sauka ahli sunna ne na san shi eh, ahli sunna ne na san shi shi yasa na sauke shi na ɗauke ka kai kai dan ɗariƙa saboda kai kana tattare da guba kana tattare da ɓata kana tattare da cuta eh, shi wurinka sun Allah ƙarya cikin salatul fati shi yasa yanzu kai zan wayar kai zan ba magani shi yasa ne maza maza na ɗauke ka na sauke wancan ma ka da network ban sani ba ko kai ɗan ɗariƙa ne shi yasa tsaya kuma mi kiran wanda muka sauke. wannan mutanen ba sa tsoron Allah fa eh, sai dai kai zage-zagen abinda za ka iya yi kenan a comment assalamu alaikum na'am kuma alhamdulillah ya ibada ya wajen Allah gora Allah kallon malam wato Allah ya saka muku alkhairi kullum shine muka addu'a mu amin amin kuma Allah ya saka muku ai kuna sharing kuma kullum nakan faɗa wa kaina cewa wannan abun fa tun a duniya kenan fa hmm. a ce a ɗauko abin da kake itikadi da shi a matsayin addini ka gagara karewa gaskiya ne kuma ka ɗauka cewa in an je gaban Allah kana da wata dabaran da za a kubutar da kai wanda ya ɗara wa dabaran da kake shi a gaban ɗan aron nan wanka. Wala na malai na mun dole ya baka tsoro wallahi billala wana ban tsoro a dan uwanka bil ne ya fi karfin ka tsaya gaban sa sunan san haka ambata sai gaban ka ya fadi idan kai sautin sai ka ji gaban ka ya fadi ka fara gumi saboda abin da yake faɗan ba ka da abin da zai kare kai daga wannan gargin hmm. to fi sabilillah ina ga ina ga ran da zaka tashi gaban ubangiji kiyasul aulawi kenan gaskiya ne abin da da wa'annan ababen a gagara da su biya zibillahi kai uwan mu ɗan uwan mu ɗari ka su ji tsoron Allah musamman da suka san me ake faɗa akwai da suke da uzuri shine wa'in nan wanda ba su san ma akidan ba ma kawai su ta sun tashi anguwansu kamar yadda kake faɗa sun ki sun ga duriya kawai kawai sun shiga du kawai in ka tambaye su ababen da suka zama na firamare ma za su iya faɗan ba su baka ansa mai kyau ba gaskiya ne suna nan da yawa to kaga wannan da amma wayanda suka san wayannan barnan kuma suka ci gaba da rullube su to sani wallahi ba su da uzuri a gaba Allah subhanahu wataala ko da sunan jahilci ko da wani abu wallahi billahi lazim kar su sha mamaki su je gaba Allah ba su da imani ko na da zarar gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da aka wannan rubba mai yawaddu ladina kafaru law kanu muslimina hmm. hadisi ya tabbata cewa idan musulmai da suke cikin gidan wuta hmm. a ranar da kai an samu matsalar network ya ɗauko bayani ku da kuka imanin imanin kun ma bai amfane ku ba shi kun shiga wuta to Allah sai umarni cewa a cire duk wanda kana fi kalbihi mithqalu dharratin min iman hmm. a lokacin an rasa ringa da fata ina ma da ce sun kasance musulmai to wallahi kada mai shi ya sha mamaki ya koma ga Allah ko wannan darajar wallahi bai da shi gaskiya ne ko wannan darajar da za a zo a nemi a cikin zuciyanka miskalu zarrati min imani a samu haka da shi wallahi mu ji tsoron wannan mu yan uwan wanda kun san wa'annan ababen kuma kun zane kai ku noke ku yi kaman ba ku ji ba sai ku samu gaba ana magana akan aƙida abinda zai kai mutum wuta sai ku zo ku ɗauku ku yi shiru amma idan suka kama ka samu gaban larabci sai su zo su shiritar da hankali maganar da ake su wofantar da hankali masu hankali cewa ai yanzu ga ma wanda ake maganar ma jahili ne saboda mai larabci amma abin da ya fara na akida cewa an halattar da wani a in za ka yi kaza shehu kake kira ba ka kiran Allah subhanahu wataala ka addu'a wa shehu kana mutum shehu ne mm. ba ku ya martani akan wannan ba sa iya gaskiya to malam wannan gaskiya yana ban tsoro Allah ya sa suna ji ko idan Allah ta'ala Allah zai ci gaba da amfani da ku malam yana ceto al'umman da Allah kaɗan mallahu bihim alim wallahi ba wanda ya san yawan mutanen da su kubuta daga sharrin wannan kugiyar tijjaniya da aka fata tsakanin musulmai saboda A kiran da ba iya ba ta iya karanta littafinta kiran da ba ta iya buɗe littafinta gaskiya ne ba sa iya ba akida ne ne na halaka wallahi akida ne na halaka ne halaka ne malam so Allah ya taimake ku malam Allah ya ba ku sa'a Allah ya da karfa gwiwan ku kuma Allah ya hana ku zamewa da mu ma gaba daya Allah ya mana haka jazakumullahu khaira to akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira akwai waɗanda suke ta kira assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam mala idris ilasi idris ma kana maka ya ibada ya wada alhamdulillah aka maka la ya iyali ya ayyuka Allah ta saka mu da aka yi wala amin kai ma Allah ya saka mu amin shi ma dama ni aka maka Allah na ce ban sani ba na ga daga cikin wasu masu rubuce-rubuce a ƙasar nan mm. ba akwai wayan da kamar hausa ne na ga suna rubutu da turanci na ce to ban sani ba ko idan za a iya musu talhisi idan su ƙara fahimta abin da kyau ya zama hujja a kansu idan ba su yi aiki da gaskiya ba. Eh ya yi kyau ya yi kyau eh, daidai ne. daidai ne ya yi kyau ya yi kyau daidai ne ya yi kyau ah. daidai ne tafaddal bayan ma ka gama eh, ma nan ya kamata zancen filin nan mi wa 'yan uwa bayani dangane da filin nan da ra'a siya kamar yadda kuka sani filin farko akwai 'yan ɗariƙu da suka shiga suka fita shi mai filin shi ma ɗan ɗariƙa ne cinikin nan dai bai yiwu ba mun kuma sake samun wani filin insha Allahu kuma za a kai zuwa ga siye a wannan dai guri wanda aka fara nunawa amma gaba da wannan wajen ne duk dai a waje ɗaya ne za mu zo mu wa al'umma bayani da kuɗin da ake sawa abin da ya sa ma kuka ga wato ba mu zo mun fara sa foundation na ginin ba cinikin ne dai ba a gama ba saboda kudin da ke gurinmu ba zai kai a sai wannan wajen ba kudin da ke wajenmu ba zai kai a sai wannan waje ba akwai dan uwa bawan allah wanda muka yi bayani lokacin da aka tura wannan fili tsohon filin kenan da 'yan ɗariƙu suka shiga suka fita cinikin da ya bai yiwu ba saboda filayen wajen akwai na 'yan ɗariƙa cikin wanda muka ware za mu siya akwai na ɗan ɗariƙa a ciki to wannan ciniki bai yiwu ba a dai gurin da ya muka ƙara samun wani waje to kuɗin wajenmu ba zai kai ga abin da ake cewa za a siyar da wannan filin ba shi yasa muke ganin cewa mu sake nema daga gurin bayan Allah su taimaka don a mallaki wannan filin kuma in Allah yadda a wajen za mu siya in Allah ya yadda a gurin za mu siya kuma a gurin za mu yi wannan masallaci kuma in insha Allahu waɗanda suke ɗariƙa ma a unguwar sai sun daina insha Allahu bi iznillahi ta'ala eh, bi iznillahi ta'ala tunda dai akwai filaye a wajen to a wajen in Allah ya yadda yanzu mun samu wani a hannu sai dai kuɗin da ake furtawa ake ikirari baya hannunmu duk da haka shi ma muna ƙara janyo hankalin mutane da su taimaka a mallaka kuma a gina kuma in Allah yadda za mu yi haka na ce haka Allah ke taimakon addininsa kamar yadda muka yi bayani markazi tauhid wani bawan Allah ya ɗauɗa marar ƙarasa shi to kaga Allah ya hutar da mu wannan ɓangare kuma Allah ya ƙara bamu wani aikin ta wannan ɓangare haka ne har mu mutu fatan mu dai duk abin da muka yi Allah ya sa mu yi dan kuma Allah ya amfanar da mu da wannan abu da muka yi gobe alkiyama Allah ya sa ya zanto mana sadaka jariya kuma wancan bawan Allah da ya bayar da miliyan hudu da dubu ɗari biyar ba mu gushe ba mu ne masa addu'a Allah ya faranta masa duniya da lahira Allah ya sa ya amfana da wannan sadaka jariya Allah ya ji kan iyayensa Allah ya sa addini ya yi alfahari da shi gobe alkiyama annabi Muhammad ya yi alfahari da shi gobe alkiyama Tafiya sunna Allah ya sa ta amfana da shi Allah kuma ya sa hakan shine sanadiyar shirya mutane baki daya da ke wannan unguwa in Allah ya yadda eh, shine insha Allahu yanzu Idris Ilasi Idris zai dan yi talhisi na karatun da aka yi ga waɗanda ba sa jin turanci sa'annan kuma da ni da shi za mu duba cikin akawuntin abubuwan da suka ƙara ƙaruwa mu gaya wa al'umma kuma har yanzu muna tuni wa al'umma masu kishin Allah masu kishin addini masu son sunna ta ɗaukaka kamata ya kuma ahli sunna ku motsa tunda dai yan bida'a suna durkushe kada a siyar da wannan filin to a unguwar kuma mu siya a unguwar mu gina a unguwar mu da'awa haka ya kamata mi wannan shine kishin da ya kamata mu nuna wa sunna insha Allahu zan bar shi yayi bayani sa'annan mu duba kuɗin da ya karu amma na tabbata ko da za mu siya to bu za mu sai adadin filayen da rasi mana abin da muke so don muna so ba masallaci za mu kaɗai a wannan unguwa ba muna so mu makaranta ma saboda dai dole za su sa yaransu saboda babu makaranta a wajen aiki kana bid'a ɗanka yana sunna eh, kana bid'a ɗanka yana sunna eh, hantsi kenan leƙa gidan kowa kuma dai tabbas za dai ka bi musalla a dai wannan masallacin duk da ka ki siyan mana da filinka za dai ka bi musalla saboda babu masallaci sai nama a wajen dole kuma sai dai in fita za ka yi ka ringa tafiya can inda ka saba zuwa kuma iyalanka dole za mu buɗe makaranta su shiga da haka kana yaƙi da mu a waje amma gidanka muna da wakilai in Allah da kuma aka za a yi wanda kuma ya bada miliyan hudu da dubu ɗari biyar Allah ya saka masa da alkhairi kuɗin yana nan yana cikin akawuntin ɗin Idris Ilyas Idris wanda aka sa yana ciki kuma za mu karanto waɗanda suka ƙara turowa sa'annan muna tuni ga 'yan uwa shine abin da za mu yi wa addinin mu Allah ba mala'iku zai sakko da su daga sama su taimaki addinin ba a mu ne kuma in munyi yi wallahi ba mai asara ba haka Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum in kuka taimaki Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da digadiganku wala yansuranna lahu man yansuruhu inna na laqawiyyun aziz lalle Allah zai taimaki wanda ke taimaka masa Allah kuma mabuwayi ne mai ƙarfi ne kuma Allah ya ce zai taimake ka baka san sanda zai taimake ka ba baka san yanayin da zai taimake ka ba shi yasa yan uwa haka za a ci gaba da yi in Allah ya yadda yau zan ɗan bashi ya yi talhisi nan kuma mu duba ɗin da muka samu kuma duk lokacin da muka yi gini za mu zo mu haska haka har mu gama insha Allah Allah ka taimake mu assalamu alaikum Wa alaikum salam. Dama na ɗan ƙara bayani ne akan yanayin siyan filin nan da ake yi. Kuma sannan yanzu haka an kai ɗan yi talhisin sai ka buɗe ka karanto waɗanda suka turo da wannan kuɗi. Ni ma ta nan ɓangare na karanto sannan sai mu ga yadda za. Na'am. jazakumullahu lafiyan da yake wurin namu muna kofi na awa 24 hudu to kun dan rage network din gaba ɗaya sai a hankali ban sani ba ko a na. eh ana jinka, ana jinka. ok to kamar yadda dama na nema daga wajen malam na ga kamar akwai wasu yan uwa da suke ɗan rubuce rubuce da turanci to mm. muka ce to za mu ɗan yi talhisin abin da malam ya faɗa cikin yaren turancin mm. Allah subhanahu Ta'ala ya fahimtar da gaba ɗaya inda za a yi don su Allah subhanahu Ta'ala ya sa su gane su kuma fahimci abin da yake da gaskiya ah, in the name of Allah most gracious most compassionate peace and blessings of Almighty Allah be on the seal of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallama. his companions and all those that follow his footsteps from now until the day of judgment. Uh, may peace and blessings of Almighty Allah be upon us all. Uh, the reason why I feel it's very important and it's very, very uh, sacrosanct for us to uh, discuss what Malam Al Kadawi, may Allah subhanahu wa ta'ala increase his life and also increase him in faith and health, mm. uh, discuss about uh, Salat al Fatihi, mm. uh, this, uh, this form of supplication to, to, to of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which uh, those innovators, those Ahlul Bid'ah, innovated into the deen of Islam. Uh, Malam Al-Karawi, uh, in his efforts, has tried to teach us the implications and the disadvantages and how this form of supplication is a bid'ah, it's an invention, it's an innovation into the deen of Islam. And we all know that Muhammad has cautioned us about innovating anything into the deen of Islam. He says, Man So aside that, are so many lies towards Allah subhanahu wa ta'ala and his Prophet sallallahu alayhi wasallam with regards to this Salatul Fatih al-Ma'ugliqah uh, Malam Al Kanadi and his efforts has taught us uh, about some of the lies that are attributed to this form of supplication that is Salat al Fatih Among it is that uh, one of the lies is that uh, these people that innovated, or those people that innovated this uh, Salatul Salat al Fatih Lima have decreed that this Salatul al Fatih Lima is far superior to any form of worship what Allah subhanahu wa ta'ala. Just like it said in the book, Dawahib Ma'ani, which I will say, I will quote what is being said in Arabic and I'll try to translate it in English, inshallah. Uh, they say in Dawahib Ma'ani, uh, page 59, if I'm not mistaken, وَإِنَّ صَلَاةَ الْفَاتِحِ لِمَا أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْأَعْمَالِ وَالْإِبَادِ that indeed Salatul Fatih Lima is far superior than any form of worship than any form of acts that you will do to Allah subhanahu wa ta'ala. Any form of worshipping, any form of supplication, any form of deed that you will perform for the for the to please Allah subhanahu wa ta'ala, these people have decreed that Salah al is far superior than that. How is that possible? How is that possible? Salatul al is not given to Prophet Muhammad sallallahu He has not taught his ta whatsapp ake kira Malam Idris Alhassan ta whatsapp. Na eh, dan eh, afuwan akwai wani Idris Alhassan yana magana ne dangane da cewa yana kira ya kasa samu ko direct ne sai na ce masa ta whatsapp ne continue. Eh, so, so, so you see, uh, this, this, this form of lies toward Allah subhanahu wa ta'ala is very, very uh, serious and is very, very disadvantageous because as a Muslim, you don't lie towards Allah subhanahu wa ta'ala. And any, any well-thinking Muslim, any good-thinking Muslim, any Muslim that is very, very strict, that adheres strictly to the teachings of Allah subhanahu wa ta'ala as enshrined in the Quran and also strictly adhering to the teachings of Rasulullah alayhi As a shrine in authentic hadith will not will not agree or will not along with this particular Salatul Fatih because in it there are lies to Allah subhanahu wa ta'ala. How can you bring out something and then you make a decree that that thing is far superior than any form of worship? Who asked you to do that? The deen is for Allah subhanahu wa ta'ala. The religion is for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala and his Rasul are the only ones who have the authority over this deen. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala is the owner the sole owner of this thing. That is why Allah says, "Qul atu'allimuna Allah bidinikum." Are you to teach Allah subhanahu wa ta'ala about your religion? Definitely no. And Rasulullah alayhi wa sallam also has authority because لا ينطق عن الهوى إن هو إلا So now this decree about Salatul Fatih being superior over every deed, over every action, over every form of worship, where will it be found? Is it in the Quran? Definitely no. Is it in the Hadith? Definitely no. So you see, this is a lie. Another lie is that they, they, they make a decree that Salatul Fatih Ulika is sent is sent in a paper of light to a man known as Muhammad al-Bakari. A man known as Muhammad al-Bakari, that an angel of Allah subhanahu wa ta'ala sent this particular Salatul Fatih Ulika written in the paper of light. How can this be possible? Hmm. How can this be possible? And that was why Malam Al Kanawi was drawing our attention towards how this form of supplication is being, you know, regarded as more than the Quran, Quran because Al Quran, we all know, the companions are the Kutabul Wahi, they are the ones that actually write the Al Quran. Hmm. When the Quran is being revealed to Prophet Muhammad by Angel Jibril, he will recite it and the Kutabul Wahi will now write it down. And that was how Quran came down to us now. But this Rasul Fatih has been said to be sent down by an angel written directly from Allah subhanahu wa ta'ala in the paper of life. So you see, even the mood in this supplication has been set down is far superior than the quran So as a good Muslim, are you going to accept this? This is a lie to what Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has not sent any angel to any Muhammad al-Bakari because we know Rasulullah alayhi wa is the seal and last of messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last and final prophet and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. So how can an angel angel sent down with something that regards this particular religion that has to do with something of worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. And can it be sent down to anybody like the prophet? Well, are they trying to tell us that Muhammad al-Bakari is also a prophet? Because anybody that is not a prophet, how can an angel be sent down to him? So these are some of the things that we need to take it into consideration, and we need to know that this Salatul Fatih Lima Agulika should be null and void as far as the religion of Islam is concerned. Mm. So, my dear brothers and sisters, uh, these are some of the things. There are so many of them, but I don't want to take much of our time. Just uh, let me, in a summary, uh, brief us about the, the, the what Malam Al Karawi has taught us. We pray may Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly May Allah subhanahu wa ta'ala increase him in life. May Allah subhanahu wa ta'ala increase him in, in iman. May Allah subhanahu wa ta'ala increase his, his health so that we benefit from his vast knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us all. na makarar kallawa so sai maganan shi wannan kuɗi din eh. ah, kamar yadda malam alkanari ya yi bayani wannan bari da eh, hausa ba sani ba malam shi malam zai da cewa assalamu alaikum eh malam idris ila sai ah, idris ah, assalamu alaikum musamman anguwa wacce assalamu alaikum mala idris ilasu idris assalamu alaikum e shi ma bayanin yadda ya faru da siyan filin da wannan ya kamata ka fara yi da turanci kila akwai waɗanda suke bi yawa su ma suna da haƙƙi kila wani dama yana da niyya ya yi kuma sai ya ji na ok so shi kenan aka mafalla Uh, all right. Um, so, uh, like Madam has already briefed us in Hausa language about uh, a uh, very, very important project that we are actually uh, willing to partake in it, uh, which include the, the, the buying of plots of lands that will be uh, necessary for construction of a masjid, that's a mosque, and also a school, uh, especially in an area where uh, there's no any uh, masjid close by, and also there is no, uh, you know, uh, there's no school, an Islamic school that our children, our brothers and sisters will, you know, get or acquire Islamic education in it. So as a result of this, we feel it is very, very important and it is very necessary for us uh, to use the opportunity that Allah subhanahu wa ta'ala has provided us in terms of health, in terms of wealth, in terms of, you know, thoughts to see how we are going to actually uh, gets this project into reality and uh, uh you know uh, Allah SWT wa should use us to you know, propagate this deen of Islam and also the sunnah of Prophet Muhammad and you know we can do this alone we can do this alone. Maybe uh, we have the thoughts, we have the ideas, maybe we might lack the resources, and uh, we feel uh, you, our our listeners, or you, our brothers and sisters in Islam, you know, Islam is is based on you know joining hands together to do something that is good. Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined us to, you know, uh, come together in doing things that are Subhanahu wa Ta'ala actually wants and, and pleasing in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. So as a result of this, uh, we actually inquired about uh, some certain plots of land and uh, the money that is being, uh, you know, projected uh, by the owners of land is still a little bit higher than what we have. Uh, Alhamdulillah, there is a brother who single-handedly sent 4.5 million naira and we, we pray may Allah subhanahu wa ta'ala bless this man, may Allah subhanahu wa ta'ala increase him in, in, in ranks and may Allah subhanahu ta'ala uh, bring us more of him. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all on this juncture, I would like to call on our brothers and sisters to try as much as possible to, uh, you know, partake in this project. Even if it is 100 naira, 200 naira, we know the situation of the country. We know how things are very, very difficult. But, but nevertheless, nevertheless, Allah says, "Man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة." Who will give Allah Subhanahu wa Taala a debt in which Allah Subhanahu wa Taala will repay him countlessly will will will actually uh, multiply uh, you know the reward for him so uh, prophet muhammad was according to have said in an authentic hadith man bana lillahi masjidan allah lahu baytan fil jannah anybody who you know uh, builds some masjid for allah subhanahu wa ta'ala in this world allah subhanahu wa ta'ala will definitely build uh, you know a home in paradise for him so uh, i join, i call on our brothers and sisters listening please let's try as much as we can to, you know, uh, contribute, no matter how little it is. You know, no matter how little it is, Allah, Allah will definitely, uh, you know, uh, multiply our rewards for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And uh, uh the account numbers have been written. There are posts that have been made in the group. No, uh, try to call the account number for them. Okay, please try to call the account number for them. All right. So with hmm. regards to the account number, uh, there is uh, an Access Bank account number uh, which is zero zero three eight eight one two nine two two. Uh, the account name is Idris Elias Idris. Let me call it for the last time. Zero zero three eight eight one two nine to to. Uh, I call on us, please, we should try as much as possible to see, even like I said, 100 naira, fifteen naira, no matter how small it is, no matter how big it is, uh, inshallah, when we do it with good intention, Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept it as an act of ibadah and will actually put it in our mizan of tanat. Allah subhanahu wa ta'ala uh, bless us all.